nawa ne ga watan musafar da ya nuna mana wannan dare na laraba ne shida ga watan safar hijira 1448 kuma wanda ya daidai da 21 ga watan yuli miladiya 2026 muna masallacin cibiyar da da'awa ne da ke bisa titin kaduna a unguwar gwiwa locus da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin muwatsa na imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul buyo abubuwa ne da ke magana akan sha'anin kasuwanci za mu tashi babi na 23 babu jami'i baki ta'am babi ne da ke magana akan hukunce-hukunce na sayar da abinci kuma darasinmu na ɗari da da biyar za mu gafatar cikin wannan daren da ikon Allah آه، يحيى ابن يحيى كو عبيد الله ابن يحيى رحمه الله يتي حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عبد الله ابن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب محمد بن عبد الله ابن أبي مريم يا تنبي سعيد ابن مسيب faƙala sai ce mai inni rajulun abta'u ta'ama ne mutum nake mai sayan abinci ina sayarwa ya kuna mina sukuki biljar wannan abincin da nake sai ya kuna mina sukuk na kyauta da hukuma ke baiwa jama'a ne yanzu sai mu ce abin ga kenan allocation yake sai ga hannun mutane wanda da aka ba shi allocation ya sai an shi abinci biljar rumbun gwamnati da ke wurin da ake ce majar to shi sai ya zo ya sai allocation ɗin ga wanda aka ba to shi ne ke cewa farubba ma wani lokaci ibtatu minhu bi dinarin wa nisfi dirham wani lokaci takan kama in sai wannan kyautar abinci na kyauta da ake bayarwa bi dinar kudin zai kama dinari daya da rabin dirhami to dirhami babu canji babu rabin dirhami da za a zo a yi canji in ka zo kai sayayya rabin dirhami a ɗauko rabin dirhami a miƙoma koma babu canjin haka ne shi ne ce to fa'u'uɗa bilnis fi ta'aman wannan rabin dinari idan na ba da dinari ɗaya to an biyo ni rabin dinari ina iya ɗauki wani abinci in bayar madadin wannan rabin dinari ya zama haɗa dinari ɗaya da abinci maimakon rabin dirhami ne kuma in sayayya in sai abinci da za a bani wanda kuɗin abincin dinari ɗaya da rabin dirhami amma tun da babu rabin dirhami ba ni da dinari ɗaya to sai in ɗauko wani abinci wanda kima saye rabin dirhami sai in haɗa da dinari ɗaya sai in miƙa musu in ya so ni sai a bani wannan abincin da na sai mai kuɗi dinari ɗaya da dirhami rabin dirhami ya tambaye sa'id ibn musayyab haka din ya halatta fa qala sa'id la sa'id ibn musayyab yace a'a yin haka nan ba daidai ba ne walakin sai dai a'abi an ta dirhaman kai ka ba da dirhami guda cikakka a ba da dinari daya da dirhami daya amma dai rabin dirhami ake binka ba dirhami daya ba amma idan ka zo na an san abincin wa khudh baqiyatahu ta'aman rabin dirhamin da kake bin wanda kai sayayya gare shi to sai shi baka wani abinci na daban madadin wannan rabin dirhamin da kake bin shi saboda ka kai sayayyar da kai da kuɗi kai sayayyar dinari ɗaya da rabin dirhami amma sai ka ba su dinari ɗaya da kuma dirhami ɗaya to saboda ka bi canjin rabin dirhami amma kuma dirhamin bai da canji saboda haka sai shi wanda aka yi sayayya gare shi da kiyasta wani abinci daban da kuɗin shi ya rabin dirhami sai ya mayar ma wanda ya sayayya a matsayin canjin rabin dirhamin shi yace idan ka zo irin wannan sayayyar ka ga dabarar da za ka yi amma kar ka haɗa dinari da abinci madadin rabin dirhami ka yi sayayya kuma a baka abinci to ubaidullahi rahimahullah ce wa haddasani an malik annahu balagahu labari ya isa ga imam malik anna muhammad ibn sirin cewa muhammad ibn sirin kana yaqulu yana cewa la tabi'ul habba fi sumbulihi kada ku sayar da taba a cikin zangarniya hatta ya ba a ce sai wannan tsaban nan ta kosa tukuna idan gero ne ya yi tumu ana ɗebowa a ci da wannan lokaci ya isa a sayar amma idan bai kosa ya yi tunmu ana ɗebo a ci bato bai isa sayarwa ba da kowace in dawa ne haka nan in masara haka nan da kuma dai duk sauran eh, waɗanda ke fitowa tsaba amma ka a sai haka nan masara na tsaye cikin toto a ce za a sai haka na alhali masaran ta ƙosa yadda za a ɗebo a ci ba to idan aka yi haka nan ba a yi daidai ba kada malik imam malik ya ce man rabba aman da si'rin ma'alumin ila ajalin musamman duk wanda ya sai abinci da si'rin ma'alum ya sai abinci bashi kenan da si'rin ma'alumin da kuɗi sananne kuɗin abincin shi ya san kuɗin mai sayarwa kuma ya san kuɗin amma ila ajalin musamman zuwa wani ajali da aka ambata sai idan wannan ajalin ya yi ne za a kawo mai abincin da ya sai amma albada nan, shi mai sai ya ba da kuɗi amma shi mai sayarwa ya ɗiban mai lokaci idan lokaci ya yi da suka yi yarjejeniya to ya kawai an shi abincin da ya ce falon ma ajalu lokacin da ajali ya kai na ya kawai an shi abincin da ya sayi wurin ɗan kasuwan da ya ba albada kwanan na zai alaihi ba'amu shi ɗan kasuwan da ake bi bashin abinci lissahibihi sai ce ma abokin kasuwancin shi wanga da sai abinci gare shi ba shi ya ce laisa in yi ba'am abincin nan da ka sai ban samu ba ko abincin da na sayar maka ban samu ba ya za a yi to shi ɗan kasuwa yake to fa bi'ini ta'ama allazi laka alayya ila ajalin yanzu yadda za a yi ka sayar mini da abinci allazi laka alayya wannan da kake bi na bashi ban samu na baka ba ko to ka sayar min. mu yi ciniki yanzu tun da ka san yawan abincin ni ma na san yawan abincin in gero buhu guda ne in buhu biyu in buhu nawa to mu yi ciniki ka sayar min amma ila ajali? ba yanzu zan ba ku kuɗi ba sai zuwa wani lokaci an fahimci yadda matsalar take ko shi ya sai abinci tun abinci bai shigo hannun shi ba shi ɗan kasuwa ce to sayar min amma ni ma ba zan ba kuɗi ba sai wani lokaci wa ya ƙola sahibu ta'am shi wanda ya sayayyar wanda ya kasance shi adda abincin da za a ba shi amma ba a samu ba ya ce mai ha za la ya sulhu ya ce ke to kai ɗan kasuwa a irin wannan kasuwancin bai halatta ba an li'annahu domin yadda lamarin yake qad naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani an ba'i ta'ami da barin sai da abinci hatta yusaufa face sai an karba tukunna na sai abinci gare ka An karba ba to kace in sayar ma ina abincin ko gani ne nayi sai ce mai to manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan nau'i na kasuwanci saboda ka san abincin ya shigo hannuna tukun in kana da bukata ne za ka sai in kuma nima in sayarwa zan yi tukunan da mu ciniki to da ya faɗi mai haka sai dan kasuwa ya canza kuma wani salo fa yaqulu allazi alaihi at'amu shi dan kasuwan da ake bi ne abinci na albada sai ce li gari mihi ga wanga da kabila ya bashin abincin sai ce mai to ni bi'ini aman ila ajalin hatta aqdiyakahu ni bi'ini aman to ka sai abinci gare ni ko ka sayar min abinci da gare ka ka sayar mu wani abinci ila ajalin zuwa wani ajali ina abincin da kai za ka sayar mini ya shigo hannuna hatta a ƙabiya kahu sai amfani da wannan abincin in biya ka bashin kai ko abincin da ka sai gare ni ta hanyar albada sai fito mai ta wannan salon kuma an sai abinci gare shi lokaci ya yi bai samu abinci ya basuwa ba sai ce mu wanda ya sai abincin to shi sai abincin wanda ba a kawo mai ba shi sayar mai in ya so shi shi kashe kuɗi ya ce ban ga abinci ba ina sayar ma ya ce to yanzu in kana da wani abinci nan ne kawo ka sayar min a ɗibi ajalin da zan ba ka kuɗi yi amfani da wannan abincin da ka sayar mini mayar ma madadin wancan abincin da ka sai gare ni ta hanyar albada jawabin da imam malik ya bayar ya ce fahaza la ya wannan jawabin na Imam malik ya ce to wannan nau'i na kasuwancin ma har yanzu bai halatta ba bi annahu domin yadda lamarin yake inna ma yu'tihi da'aman kuma yarudduhu ilayhi ilaihi shi wanga da za a sai abincin gare shi kamar ya ba shi abinci ne sannan kuma mayar mai kuma abincin ya ce to na sai gare ka to gashi kuma na biya ka bashi da abincin a madadin wancan abinci bashin abincin da kake dina idan aka yi haka fayasiru labi a a'tahu kudin da shi mai san abincin tun na farko ya ba shi dan kasuwan ga a matsayin kudin abinci na albada ya haɗa mai kudi abinci ya ɗauko kudi ya mika mai to wannan kuɗin da ya bashi menene makoman wannan kuɗin Shi ne imam malik ya ce fayasiru zahabu lazi a atsahu sai zan kuɗin da shi wannan mai sai abinci ya bayar samanan lazi kana lahu alaihi sai zan musu ne kuɗin abincin da yake bin shi ɗan kasuwa Sun na farko fa kenan to idan aka yi haka wa yasiru da'amun a a'tahu abincin da shi kuwa ɗan kasuwan ga ya bayar muhallilan wa zai amfani da shi ne domin ya halatta ciniki fi ma bainahuma da ke tsakaninsu ya sai abinci gare shi ya yi amfani da wannan abincin ya biya shi bashin abinci ne sai gare shi ta hanyar albada ɗan kasuwa yana ganin cewa wannan cinikin ya halatta wa ya kunu zalik hakan na iya kasancewa iza fa'alahu idan suka aikata hakanan ya zama bai a ta'ami kabla an yi saufa makoma wannan cinikin kenan Shi ne sayar da abinci kabla an yi saufa tun ba a karɓa ba tukunna ya ce sayar mini abincin idan ka sayar mini zuwa ajali a yanzu za a biya kuɗi ba sai kawo ya sayar mai sai shi ku ya ɗauko wannan abincin da aka sayar mai ya ce to bashin da kake bi na na albadan da muka kulla tun farko na abinci ga wannan abincin an shi na biya ka so malik irin wannan nau'i na kasuwancin ya ce duk dai makoman shi na komawa ne ga sayar da abinci kabla an yi tun ba a karɓa ba tukunna saboda haka irin wannan nau'i na kasuwanci bai halatta ba da kuma sa hila da dubara don a halattar da abin da Allah ya haramta a kashin kasuwanci to haka nan kuma baya halatta duk yadda mutum ya yi abin da Allah ya riga haramta to ya haramta ne babu wata dabara da ɗan adam zai sa ya halattar da nau'in ciniki na kasuwanci da Allah ya haramta saboda haka da an haramta nau'i na kasuwanci to a bar shi kai tsaye qala malik imam malik ya ce fi rajulin ga mutumin da yahu ala rajulin amun wanda ke bin wani mutum bashi na abinci lahu shi ke bin bashi kenan ala rajulin yana bin wani mutum bashi bashi mai da'amun abinci ta a minhu da ya sai a gare shi ya sai abinci ya bashi kuɗi shi ko baiwa da bashi abincin matukun wanga da aka yi sayayyan abinci gare shi wali garimihi ala rajulin طعام shi kuma yana bin wani bashi ba abinci misalin da malamai suka bayar mutum uku ne ke cikin wannan kasuwanci kuma da misali irin misalin da malaman hau ke bayarwa galiban zaidu a matsayin shi ne mai saye na farko mai sayen abinci amur shi ne wanda aka zo aka sayi ya gare shi saboda haka zaidu na bin amur bashi shi ne abinci ya sai ya biya shi kuɗi ajalin da aka iba bai kuma tukunna bale a ba zaidu abincin shi ko amuru yana bin bakaru bashi na abinci daidai irin abin eh, bashin da zaidu ke bin amuru ɗin na abincin idan zaidu masara buhu goma ya sayi wurin amuru to shi kuma amuru yana bin bakaru bashin masara buhu goma saboda haka na farko shine fi rajulin lahu ala rajulin du'amun ibta'ahu minhu wani mutum ne mai suna zaidu lahu ala rajulin yana bin wani mutum bashin abinci da ake ce ma'amuru yaya bashin ya samu ibta'ahu minhu sayan abincin ya biya shi amma shi bai bashi abincin ma'an ɗibi ajali ne to wale jarimihi shi kuma amru da aka yi sayayya gare shi da zai duke bi bashi shi kuma ala gari mihi wanda zai duke bi bashi ala shi ma na bin wani mutum da ake ce ma bakaru yana bin ne bashi na mai ta'amu abinci misalul zalikal ta'amu daidai irin adadin abincin da zai duke bin amur kuma irin wannan nau'i na abincin daidai da daidai idan zai da buhu goma ya kabin amuru to amuru shi ma yana bin bakaru buhu goma na masara فقال الذي عليه الطعام لغريمه shi amuru da zai ka bi bashin abinci shi amuru ya ce ma zaidu uhiluka ala garibi zan mai sheka ga wani wanda naka biya bashi shine bakaru kenan li alaihi ina bi ne bashi misal da'amin lazi laka alayya daidai irin bashin abincin da kake bi na ma ina bin bakaru daidai irin wannan bashin haɗa ka da zan yi da shi amikan lazi maka alayya ka je wuri ne ka an shi bashin abincin da kaka biya ta bashi saboda haka yanzu bashi ya tashi tsakanin zaidu da amuru ya koma tsakanin zaidu da bakaru saboda ni amuru ya sonke jiki ne ya ce yana bin bakaru da abin nan bashin abinci saboda haka zaidu da kabi ne ba shi su koma can wurin amuru shi amsa idan irin wannan nau'in na kasuwancin ya shigo biyan mafita fada malik sai ba malik ya ce yana bai ba da fatawa da kuma amsa wannan sassarƙiyar ya ce in kanan da zai alaihi ta'amu shi wanda ake bi bashin abinci na farko shi shine amru inna ma huwa ta'amun ibta'ahu abinci ne da ya sayi fara da an yuhila garimahu shi abincin sayan abincin yayi a wurin bakaru sai ya so ya hada gharimahu wanda kabi ne bashi shine zaidu ta'amil ta'ahu je ya anshi abincin da yake a can wurin bakaru in ya so shi ya huta da biyan bashin bakaru shi biya bashin madadi ne in dai sayan abincin yayi wurin bakaru to fa inna zalika la yasluhu shine malik yace to wannan kasuwancin bai halatta ba har yanzu dai muna iya tunawa ana komawa ne ga bai'un ta'amu qabla qabdihi ko qabla an yusawfa kenan shi amru ya sai dan mabakar eh, zaidu kenan abincin da ya sai wurin amru wurin bakaru alhali ba a ba shi abincin ba balle sai dan mazaidu shi zai da bashi yake ne saboda haka ya bashi abincin da ya sai maimakon ya bashi abinci sai ce a to ai irin abincin da suka biya ta bashin gani ma ina bin bakaru daidai irin wannan bashin saboda haka ce can wuri ne ka amsa kenan ya sai dan mazaidu kenan abincin da sai wurin bakaru to ya an so abincin bai an so ba saboda ka duk yana shiga cikin mai qabla an saufa. sai yasa imam malik ce in dai sayan abincin yayi wurin bakaru to baya halatta zai duna bi ne bashin abinci zai sai gare shi yace sai wurin bakaru kace ka amsa haka na din bai halatta ba Wa وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى yake wannan nau'i na kasuwanci sayar da abinci ne sun ba a karɓa ba tukunna ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ne ce fa in kana ta'amu salafan in ya kasance abincin da amr ya ce ma zaidu ya sai wurin bakaru ya amsa don shi ma yana bin bakaru bashin abinci daidai bashin da zaidu ne, idan wannan abincin salafan rance ne halan kuma ajali ya kai ba sai ya yi ba abinci ne na rance ko kuma a ce na albada abin nan rance dai ba albada ba don albada ma abin nan sai ne rancen abincin ya yi wurin bakaru cewa zai ranta mai abinci lokaci kaza to sai gashi kuma zaidu na bi ne abinci da ya sai gare shi daidai irin wanda bakaru zai bashi zai ranta mai sai ce to zaidu je wurin bakaru ina bi ne bashin abinci da ya ce zai ranta mini kuma ajali daidai da daidai ne lokacin da ajalin tsakanina da kai zai cika nan baka abinci shi a daidai lokacin da ajalin tsakanina da shi zai cika saboda ka koma wuri ne ka je ka amsa shi ne imam malik da ce fala ba'as in dai haka in dai na rance ne to babu damuwa babu lahi an yi hila bihi gari mahu ya haɗa wanda kabi ne bashi da can wurin wanda shi ko ke bin bashi sai shi amsa gare shi li'anna na domin wannan kasuwanci laifin bai ba ciniki ba ne shi ba sai ba rance ne aka bashi saboda haka yana halatta ya sayar da abincin da aka bashi rance kun abincin bai shigo a hannun shi ba amma inda sai yayi da kuɗi bashi to bai halatta ya sai suwa sai abincin ya shigo hannu da ya tukun wala ya shalla bai'u ta'ami qabla an yusawfa shine Maliki ya kuma karrarawa ya maimaita yace ba ya halatta a sai da abinci a karba ba tukun saboda me linnahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik saboda halin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya game da wannan kasuwanci gaira ana ahlal ilm sai dai ma'abuta ilimi da sun ijma'i ala annahu la ba'sa bishirki babu laifi da haɗin gwiwa ko da abinci na sayarwa ne ba a karɓo matukun to baya halatta yana halatta a shigo da wani ciki a sayar mai wani ɓangare ba an so matukun mutum na ya sai abinci doya tirela guda zaidu ya samu ya sai amur ya ji labari ya ce to zaidu ka sa ni ciki a sayar min ka sa ni ciki ko mu yi raba daidai ko kuma a bani kashi ɗaya bisa uku ko kashi ɗaya bisa hudu na tirelan nan nawa kuɗi ne zai kama in raba daidai ya ce to kuɗi ne zai kama kaza ka kuɗi ya bashi kaga ya sai dan mai abinci amma tun abincin bai shigo hannu ne ba tuku to wannan shirka ake A wato sun yi tarayya ga wannan abincin ba duk duk duk ya sayar mai gaba ɗaya ba an fahimta ko ya ce to malamai sun yarda da wannan sannan wa tauliyati sun yarda kuma da shi ne juye abin da cinikin zaidu ya sai kuma biya ba ya amur ya tambaye shi nawa kasi ka kaza na ya ce to ka bar min haka nan abin a tauliya kenan daidai yadda ka sau babu ƙari babu ragowa aban minci haka nan ya ce na bar ma to wannan ma malamai sun a kan cewa yana halatta shiri ba akan shi sannan kuma ba a rage mai wani abu daga yadda ya sau ba wal iqala da kuma walwalewar ciniki sun abinci bai shigo hannunka ba ka faɗa ma wanda ka sai abincin nan gare shi to fa cinikin nan fa ina taraddudi saboda haka ne ina ina so a kwance mini cinikin kamar wannan kwance cinikin nan wanda za a yi wani nau'i na kasuwanci ne wato sayan nan da abin nan da ya sayar ma kai ma ka mayar ka sai dan mai an fahimta ko saboda haka ikala din ma abin nan sai su ne kasuwanci ne amma malamai sun yadda da haka nan cewa waɗanda nau'i guda uku duka tun abincin da kasa bai shigo hannunka ba to yana halatta a yi waɗannan nau'in kasuwanci guda uku Shi ne a shigo da wani ciki ko kuma a juya cinikin a ba wani ko kuma a kwanci cinikin duk waɗannan guda uku sun halatta kuma fi ga abinci ne wa gairihi da ma wasu kayan da ba abinci ba qala malik imam malik ya ce wa zalika domin kuwa dalili akan haka anna ahlul ilmi ma'abuta ilimi anzaluhu ala wajhil ma'ruf sun kiyasta waɗannan nau'i guda uku na ciniki ne na halattar da su cewa an yi su ne domin alma'arufin taimakawa aiki ne na alkhairi a taimaka ma wanda za a shigo da shi ciki a taimaka ma wanda za a juya mace nikin a taimaka ma eh, wanda ya yi sayayya na dama shi ma a taimaka mai a kwance mai cinikin duk waɗannan alma'aruf ne aiki ne na alkhairi walam yunziluhu ala wajhi al-bai'i ba su ɗauki wannan a matsayin eh, kasuwanci ba dalilin da sa suka halatta shi kenan shi ne man malik ya ba da irin misalin da ya gabata yace wa zalika irin wancan nau'in eh, bin eh, kasuwancin guda uku da aka halatta الشرك التولية الإقالة rajuli الرجل رجل يسلف an النقف misalin mutum ne wanda ya ba da rance na dirhamai amma an nukas waɗanda suke abin nan karyayyu da makamantansu a yi ƙuda da rahima wazina shi dirhamin da ya bayar ba su cika ma'auni ba amma dai rance ya basuwa ba sai suwaye ba sai don za a zo a biya shi dirhaman ga da aka an karance gare shi wanda bai ko kai awa guda ba sai aka zo aka ba shi awa guda cikakke sai aka zo fa yuqda darahima wazilatan aka zo aka biya shi da dirhami awa guda cikakke cikakke ba yi mai ƙari kenan ba fiha fadlun waɗanga da aka biya shi da su akwai ƙari ciki fa yahillu lahu zalik yace to ya halatta ya karbi wannan ƙarin da aka yi mai waya juzu kuma yin haka ya halatta ga su kuma waɗanda suka yi haka suka yi wannan ƙarin domin rance a kasuwanci ba ne aikin alkhairi ne taimako ne tsakanin juna kana cikin lokaci mai tsanan da kake tsananin bukatar abu ba ka shi sai wani yaranta ma kuka yi ajali lokacin da za ka zo ka biya saboda jin daɗi da kai mai ƙari ba sai kai gare ba inda sai ne za mu ji abin da imam malik zai ce yace wala hudara minhu dirahima nuqqasan biwazinatin inda sayayya an kai shi wannan ya zo da dirhamai waɗanda ba su kai awo guda ba amma shi wanga nashi dirhamai awo guda ne cicicif yam ya hilla zalik ya ce to haka nan kan bai halatta ba don manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hukunci al-zahabu bil-zahabi يدا بيد مثلا بمثلا والورق بالورق يدا بيد مثلا بمثل sunan kasuwanci ne baya halatta a ƙari wurin rance imam malik ya halarta yin ƙari inda na wasu malamai ba su halatta yin ƙarin ba a risala bayanin da ya yi cewa idan ya kasance babu al'ada kuma babu alkawari mutum ne ka yi rance gare shi a lokacin da za ka zo ka biya sai kai mai ƙari kamar nan misalin da imam malik ya kawo shi ne to idan al'ada bata gudana akan haka nan ba na cewa duk wanda ya rance in zai zo ya biya sai ya yi ƙari idan al'ada ce ta mutanen wannan wurin to ba ya halatta to babu al'ada sannan kuma zan babu alkawari ba alkawari ne tsakanin wanda ya rance da wanda aka ranta ma na cewa an za ka zo ka biya sai ka yi ƙari ba ganin daman shi wanda ya rance ne ya yi ƙare shi ma wanda aka yi rance gare shi ganin daman shi ne ya karɓa ya samu ya ce a'a ba na kan abin da ranta ba ƙari kan riƙe abinka in kuma ya ansa ba alkawari ba ne da suka ce ya halatta amma akwai alkawari tun nan ya zamo riba to misalin da ya bari kenan ko dalilin da ya bari kenan a cikin risala to da yawancin malamai suka yadda da shi ba ƙari ba ga adadi kamar nan ƙari ga adadi ne wani ya bada ya ranta min eh, dirhami awo ɗaya ko awo biyu eh, biyu bisa uku na awo ɗaya ni da zan zo in biya sai ne mai ƙari da kai awo ɗaya cicicif na yi mai ƙari kenan ko wannan baya halatta abin da aka halatta shi ne ƙari ga siffa ba ƙari ga adadi ba ƙari ga siffa ne bashin da aka zo biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam ai kama fa zai kabbata sallah wani ya tsaye shi ya ce raƙumin da ka biya ka bashi ba a ba ni ba ba ba zai kace kai kowar irin mutum da annabi ce ku kyale shi lissahibu shehi makar duk wanda an da abu to shi na da bakin magana kuwa saboda ku bar shi magana ji tambaye ba shi da shi ka biya annabi sallallahu alaihi wasallam ce to aje a diba kun man zakka a biya shi an ka je aka duba duk babu raƙumin da yake adadi daidai shekarun raƙumin da suka biya ba shi sai dai waɗanda suka yi haka annabi yake ko kama waɗanda suka yi shi shekarun nashi a biya shi don a hasanukum a hasanukum ƙaza'a ko duk wanda ya fi ku kyautatawa shi ne wanda ya fi ku mafifici daga cikin ku to mai wanda ya fi kyautatawa wurin biyan bashi saboda haka sai a kama raƙumin da shekarun wannan raƙumin ya fi adadin shi shekarun da suka bi bashi idan ɗan shekara uku ya bi bashi to ɗan shekara hudu a akwai a ce to a kama a bashi ya wani da adadin a raƙuma biyu an ka biya shi da su ba sai dai ga sifa mutum na biyar ka bashin abin da shinkafa ba hausa ka biya shi da dangote ka ga sifa ta yi ƙari ko amma ba ga adadi ba abin abinda malamai suka yadda da shi kenan amma inda adadi ne a ƙara adadi a to ba za a ƙara adadi amma mazhabar malikiya su sun yarda da ƙarin adadin tare da la'akari da waɗannan sharuɗa da zan babu alkawari kuma ba al'adar mutane ba na shi ne ce a nan walawish karaɗa alaihi shi na aslafahu wazinatan ko inda ya saka mai sharaɗi a lokacin da zai ba shi rance cewa ka gani wana baka rance na jirhamin da ba su cika awo ba ko ko awo guda ba su kai ba amma fa kai wani za ka tauka biya ne awo guda cikin cip za ka biya ne ta yadda in ya ce babu matsala na yadda to wannan kan baya halatta shi ne ce wa inna ma'a tsawo nukasan wanda bai kai awo ba ya kawo ya bashi amma kuma ya sa mai sharaɗi in za a biya sai wanda ya cika awo cikin ya ce to wannan kan lam ya hilla zalik yin haka na din bai halatta gare shi ba saboda wannan sharaɗin da ya sa amma inda babu wannan sharaɗin to da shi kenan ya halatta qala malik imam malik ya ce wa mimma yashbihu zalik nau'i na kasuwanci da ke kama da irin misalan da suka gabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana cinikin muzabana shi ne eh, aliyabis bin rudab ko aliyabis eh, bin raɗin wannan busashe. Wannan shi mai busashe ce tun da ɗan ya bushe ragewa zai yi ke da bai muzabana ke nan amma wa arkasa fi bai araya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rangwame da cinikin a raya kyautar da aka ba mutum cikin gona mutum ne ke da gonan 'ya'yan itace sai ya kira wani aboki ne ya ce kaga itace kaza na dabino da kaza da kaza na ba ka su kyauta idan suka bushe ka zo ka ɗebe to saboda haka daga lokacin da aka ba shi kyauta shi ke kulawa da su da gonan ya ce to zan ɗauke maka wahala zan sai 'ya'yan itacen in ya so in aka yi girbi nisa in biya ka bai'ul araya ke wannan kyautar ta wasu itatuwa cikin gona ake ce ma al'araya araya kyautar sunanta araya to sai annabi ya halatta a sai wannan kyautar da aka ba wani kuma alhali an haramta sai da 'ya'yan itace sun baka nuna ba ko amma ga shi an sai da mai a raya saboda la'akari ma'aruf ne ko yana daga cikin mai alkhairi da kuma taimako shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta yin hakan nan kamar yadda shi ma rance taimakawa ne shi sa shi ma aka halatta ko da an yi mai ƙari a lokacin da za a biya shi babu damuwa amma idan ciniki ne to wannan bai halatta ba nan da muka ce muzabana an hana sai da ɗanye da busasshe ko yau amma shi a raya sai aka halatta alhali shi ma da ɗanyen ne ko bai ma shigo ga hannun mutukun bai isa sai suwa ba kun sai aka ba da dama a sayar amma bi ha sai an zo an yi kirdada da me za a biya mina tamr da busasshen dabino za a biya shi wanda aka ba kyauta in aka yi girbi dama an zo an yi kiyasi an gane cewa 'ya'yan itacen ga idan aka